Thunder Blowers Online TV. Thunder Blowers Online. Duk sarakunan jihar Zawara, duk malaman jihar Zawara, duk shugabannin jihar Zawara ba me iya tsayar da su kuma haihuwar su an kai ba su na haihu mutane. Sun haihu su ma haihuwar su an kai. Amma a ce babu mutum guda wanda ka iya sulhunta ku jihar Zamfara sai kun dawo bariki a sulhunta ku wanda bai san daraja ku ba bai san kima ku ba babu ruwa ne da mutanen ku tun da aka kashe kashe jihar Zamfara babu jajin da ya taba a wurin su harkar education din mu babu taimakon da ya taba zuwa wurin su ko shawarar kwarai babu shawarar kwarai da sun ka taba babu su wai za ku kuna da wai kuma wai ku a shugabannin mu kowa faɗi yake da zuciya ya zauna abin kunya ne wallahi tallahi na hiso in ni zo nan ni zauna da aminai na in ce mu shugabanninmu ga su kaza da kaza da kaza ne shugabannin amma tun 2018 muka siyasa jihar zamfara shekara uku yanzu da wata bakwai siyasa aka yi jihar zamfara wasu na can suna bude eh, eh, bridge wasu na bude makarantu ne wasu na bude asibitota wai murnan mu jihar zamfara an biya ne ku? an biya wa aik wasu al'amarin cikin lissahi wai murnan mu jihar zamfara dan social media daga apc ya wanka ta ofishin gwamna sun gaisa an na mai gida an bashi mota shi an lissahin da aka dauka ga rana mun kai level din ko albashi ma an biya godiya ake an kai level din da mutum da haƙi ne kamar lebara ne ya zo ya ma aiki ka biya shi wai kuma yanzu kunna wai godiya kaka jira ya ma in bai ma godiya ba ma gobe ba ka so ne wani haka so da ta wannan ba ma gwamnatin ke cewa gode ba za ka je eh, matawalle albashi ya sauka muna godiya ga manyan mutane ba sai ka ji wai shugaban rediyo shugaban rediyo yana posting ga facebook a kayan albashi idan za ku sa news din ku sama headlines ne akwai wani abu da kuka sa da ka kwallon attention sai ya sa shi sannan zai ce sako ya iso ko rago ya iso ko envelope mai nauyi mu sannan envelope kullum ina tambayar wa question din wai an baka commissioner mun san albashin commissioner na wani mun san CEO office inda ya kamata a kai shi amma kaga kwamishina yana tara ba envelope yana rabin wasu abubuwa kuma ya murna wuri Thunder Blows Online TV. Thunder Blows Online